Yanayin hazon da ke tattare da takardar da ministan kuɗin ƙasa Hasimu Masa'udu ya saka wa hannu da nufin kaddamar da tsarin bayar da kudaden alawus a matsayin alhakin ido ga jami'an asusun betulmanin ƙasa da takwarorin suna ma'aikatar kuɗi ya sa jami'an kula da karɓar haraji jingine aiki saboda a cewar sakatare janar na ƙungiyar su ta sinayi Musa Umaru matakin ya saba wa doka. Tunda ba mu samu wani irin aiki bane suka aka ce za a ba su kishi hamsin da biyar eh, bisa ɗari bisa ga abin da mu muke samu sai wanga abu wanda aka ce wanda za mu samu din sai ba a gaya mamu ba ko nawa ne mu nawa ne za mu samu kishi nawa ne za mu samu ba a gayi ba minista ya ce ai ya ce shi ba za ya taba abu alawus din mu ba muka ce tunda ka ce ba taba alawus din mu za ka ba to rubuta bisa takarda ka ce ga abin da ya kamata a bamu don saboda wagga takarda akwai duhu gare ta da aka yi haka bai man magana ba dukkan wani yunkurin ganawa da ministan kuɗi domin kaucewa kwaruwar wannan yajin aiki ya citira in ji waɗannan jami'ai saboda haka ƙungiyarsu ta sinayi ta ce gwamnati ta kuka da kanta game da irin illar da wannan mataki ka iya haifarwa da daje je ganshi suka yi magana sai ce mai daidai ai ba zai gana da mu ba yan kwadago wa'anda ke zage shi za mu ci gaba da gwagwarmaya kenan duk abin da muka yi su kuka da kansu mu mun san da in muka tsaye da aiki mun san illa da yake kawo ga kasa ba sai da kuɗaɗe ba za a wala guro sai an sa kuɗi za a biki sai mun sa kuɗi za a albashi ko a ofishin ministan kuɗi da muka leƙa domin jin matsayin gwamnati akan wannan ja'in ja an sanar da mu cewa ministan da magatakardansa har ma da mataimakin magatakarda ba sa ofis wannan yajin aiki na ranakun laraba da alhamis na wakana ne a wani lokacin da nishar ke cikin halin matsin tattalin arziki lamarin da masanin tattalin arziki dr solo abdullahi ya ce zai iya kawo wa sha'anin tattalin arzikin kasar koma baya abu yau kowa ya san da shi ana samun lokaci zuwa lokaci gwamnati baya da halin biyan ma'aikatan shi to cikin irin wannan yanayi kuma a ce an samu ma'aikata waɗanda suke ɗauko wani harajin ana suna zubawa saboda kada kada han a samu a fuskanci an matsaloli kuma zaman su kansu suna cikin eh, eh, yajin aiki yanzu to sai in ce abu ne wanda za ya kawo ma niyyar ƙara taɓarɓarewar arziki abu wanda ya muhimmanci ko kuma wanda ya a'ala shine a zo a zamuna a fahimci juna dama dai tun a watannin da suka gabata maganar soma baiwa ma'aikatan asusun betulmanin ƙasa da jami'an ma'aikatar kuɗi wasu kuɗaɗen alawus a matsayin alhakin ido daga cikin kuɗaɗen da ke shiga aljihun gwamnati ta dungo kai to amma da yake shirin bai samu karɓuwa daga jami'an kula da karɓar haraji ba ya sa hukumomi daga kafa sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar.